To da jama'a da ke sauraron mu barkan ku da huta barkan kuma da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da wato shirye-shirye na Studio Kalangu. A cikin shirye-shiryen dai a yau za ku saurari muhawarar tamu ce ta Studio Kalangu wanda ake gabatar muku a kowace rana daga karfe 6 da minti 15 a bisa kan radiyoyuka 58 waɗanda suke aiki hannu da hannu da studio kalangu a cikin jihohi takwas na jamhuriyar niger kana kuma za ku iya sauraron mu a bisa kan kafofin sada zumunta cikin su har da whatsapp da kuma sitin mu na www.studiokalangu.org A yau muhawarar tamu za ta yi magana ce bisa kan abin da ya shafi wasan kwallon kafa. Za mu ji irin kalubale, matsaloli da kuma ci gaban da ake samu a cikin wannan wasan a nan garin Gaya. Ita wasan kwallon kafa ya zama wata wani wasa da ke da mahimmanci sosai a cikin ƙasa duniya ga baki ɗaya. a nan jamhuriyar nijar dai akwai kungiyoyi daban-daban waɗanda suke ga ci gaba da nuna hazaƙarsu cikinsu har da gaya idan an ce kai kuma za a tuna da wato kungiyar wadda ake ce ma national dandi a cikin mutanen da muka gayyata na farko muna tare da abdulrahman amadu wanda yake mai koya wasan kwallon kafa ne a cikin kungiyar nan ta national dandi ta nan garin gaya bayan shi muna tare da amadu adamu wanda shi kuma mamba ne a cikin kungiyar wato kwallon kafa ta nan garin gaya kada kuma muna tare da abubakar kamasi wanda an fi sani da suna abiya wanda tsohon dan wasan kwallon kafa ne na nan garin gaya da ni kuma ramatu isa wanke tattar za mu gabatar muku da wannan muhawarar Amadu Adamu wanda yake mamba a cikin wato kungiyar ta kwallon kafa a nan garin Gaya. Muna so kamar ku gaya muna ya ne kuke kallon kungiyoyi daban-daban waɗanda suke a nan garin Gaya kamar kungiyoyi na wasan kwallon kafa ya kuke kallon su. Za mu kai mafartar mu ga zuwa Radio Kalangu da Radio Farha da ba mu daman zakwa wurin ga mu tattauna bisa kwallon kawar gaya. har mu samu ma duniya ta shi mu kuma a san ina ne gaya me ake nan gaya gaya eh, kuma da ci gaban kwallon gaya shi gaya gaskiya yanzu kwallo alhamdulillah eh, paske eh, yanzu mariki ya yi mutum ka garin gaya ka ce ka je waya ina ji babu lungu babu inda baka iska yara ce matasa inda ba su nan gayin wannan wasa da ake ce ma kwallon kawa kuma shi ya kawo shekarun ga na baya akwai tsari da yawa da mutane sun ka kawo kungiyoyi daban-daban daban-daban wanda yanzu in nake in kilga su ma ba mu san iyakarsu ba abinda addakokin garin ga amma in mun ka dan basku dan saboda mu samu muna zance wasu competition eh, wannan dalili shi ke kawo dole sai an tsara su sai mun ka rike wayan basku sun zuna zaman manya sun zuna zaman kaman tsari Eh, amma a takaice in mun yau a ce za a bamu daman eh, gayi wayanda ake yin kwarai ina ji suna kai kamar takwas zuwa goma su ne kamar an ka ɗauka kamar plateau fc in an ka ɗauka akwai namuduka fc akwai nima fc akwai solai fc akwai zongo fc akwai tagur akwai eh, medersa fc akwai bulanga kowane biyu wannan su ne ake yi kamar cikin manyan kulobibi wanda mai bayan su akwai matasa yanzu sun kai kamar sati biyu zuwa uku akwai wanda ba su kai wannan girma ba yara da suke nan ga nasu kokari su ma kama 'yan shekara goma sha biyar 'yan shekara goma sha bakwai 'yan shekara ashirin su ma kungiyoyinsu suna nan daban-daban gaskiya ba san iyakansu ba tun duk wayan ga kulobobi da na zana muku duk cikin su akwai wayan nan matasa kuma suna da su ma sun dan tsara kansu da kansu suna nan suna irin wannan wasa dai kenan kuma sai in ce gaskiya garin gaya eh, muna da kulobobi da yawa yara sun gane ya ne yanayin ta yake yanzu haka a nan garin gaya da duk ga wuri guda ne muke buga kwallo ake bugan shi eh, terancin nan ya zamna SNTN babu inda bai zamna ba amma wuri na karshe wanda kowa ya san shi dai mu ma a lokacin mu da muka tashi nan garson mun ka san shi duk gaya duk mai buga kwallo nan dai ake sanin shi a shekarun baya yau eh, ina ji in ba ma competition a ce kama a ce tgv a ce nan gayi ko ko wani champion a ce nan gayi a garin gaya Eh, baka ma iya kilga ina ne ake nan ga competition wasu wanka gansu ma an kace an kace maka an gaine zaka ce a ba an gaine ba kenan ga inda an kohara wuri ɗaya ne a ce gamo a yi kwallo yau wurare ba a san iyakarsu ba kenan kya za mu yi da inda muka tashi zauke yau inda muke eh, sai mu ce alhamdulillah eh, kwallon kahon gaya ina ji ta bunƙasa kuma an so shi kuma ana nan ga so kuma abin yana nan ga ci gaba da kwarai Uh, Abdurrahman Garba Sulai wani irin kamar kungiyoyin kwallon kafa ne ka sani kamar kashi-kashi na 'yan kwallo da ke da kwai muna da 'yan shekara goma sha uku 'yan shekara goma sha biyar 'yan shekara goma sha bakwai da 'yan shekara ashirin kuma da wanda sun kauce manya waɗanda duka kungiyoyinsu daban-daban ne don wannan duk kungiyoyinsu daban-daban ne ba a haɗa su duk kungiyoyinsu daban-daban ne yanzu haka suna nan ana wani wata kwamɓala nan ko ba ta ta kusan wata biyu da an kaso mata na yan shekara goma sha bakwai zuwa yan shekara ashirin suna nan suna wasanni tsakanin su mm, tunda yanzu lokacin hutu ne sun samu dama suna nan suna ta yi yara abin da ya shahi eh, kashi-kashi eh, na wannan wasan eh, yan kwallon da muke ta na yara tunda yanzu muna yanzu gaya kokarin da muke nan gayi a da babu irin wannan kashi-kashi na yara yanzu muna nan muna kokari mu samu kashi-kashi na yan kwallo na yara na shekara goma sha uku sha biyar sha bakwai zuwa har shekara ishirin tunda muna gani mun sani muna gani ana kira yara su zo su je kamar ekip wannan tim na ƙasa mena yan shekara goma sha uku yan shekara goma sha biyar sha bakwai sha ashirin to mu ko muna son yanzu nan in karkar ka mu na gaya yaran ga mu tada su mu ba su kuzari tallaha musu a kama ha in ya zo ana kira a ce yaro ana kira a je cikin ekip na ƙasa ekipa ah, mena kama na shekara goma sha bakwai ko shekara ashirin a ce muna da yaran da mu ma za mu dinga aika a yi testin su a diba su yan kwatsa su da sauran yara na ƙasa in ya yaro yana da kuzarin da zai iya wasa cikin su sai a rike shi can shi ma kenan an dinga kiran shi yayi wasan kasa cikin rukunin shekarun wannan nashi tunda muna da ekip mu ta national dandi kowa ya santa mun yi kwambaloli muna nan muna kwambaloli tun da ligi national muke mun yi saison muna nan muna da mancen kuma allah yarda duk abin da mun ka yi ta da shekarar nan kowa ya sani kenan allah yarda kuma muna nan baɗin allah yarda kuma za a ƙara jin labari za a ƙara jin sunan kuma national dandi insha allah tun da allah ya samu hara lahiya mun yi lahiya mun ƙare lahiya lau ba mu samu wanda sun kai ciwo ba waɗansu tangarra tun da duk abin da ake ana samu 'yan kurakurai to an ka samu kurakurai kuma an ka ciwo kan abu kenan sai a ce alhamdulillah tunda mun ka samu mance mun ka zamana kuma Allah ya baɗi kenan muna ƙara kuma national eh, cikin league national mu buga kenan kullum muna na an yi da mu an yi tare da mu tun tunda league national duk gudan ƙasar Nijar ko ina akwai equipe na league national kenan ana bulaguro ana zuwa ana dawowa ana ca national dandi equipe kina ce equipe kin gaice kenan alhamdulillah yara suna nan kuma lahiya haka lallai kai muna taya ku murna da kasancewar ita wannan wato kungiyar ta national dandi yanda kun kai kun ka tsaida ta har ta tsaya yanzu haka cikin league national wanda ake ce ma kwamfalar kasa abubakar kamasi wanda an fi sani da suna abiya kana daga cikin tsohin masu bugan kwallon kafa a nan garin gaya kuna iya kaman tunatar muna wanne irin kungiyoyi kungiyoyi ne sun ka zamana a dakin lokacin da kuke buga kwallon kafa kungiyoyi da suka zanna kamar wa'anga yawancin su duka sun hude shi eh, kungiyoyi sun zanna amma fisibillah ba su yawa suka kai na yanzu tun da da ko an ce wani kwambala da wanga kobul club da da aka yi in an ci ba su wuce kamar su shidda amma yanzu tubar kalla wallahi in ka diba kungiyoyi suna da yawa cikin ganin gaya wannan na san shi fi sibdillahi haka nan na yanzu da da wani irin bambanci ne kake gani a tsakanin su idan an ɗauka a da da ƙungiyoyin da adda da kuma na yanzu eh bambancin da akwai na da da yanzu hence ga 'yan kwallo na tunda da mu um, muna kwallo muna ba muna son shi na muna ba da kanmu to yanzu ko yaran yanzu in ka diba kamar ana tilsa suna su to su to amma ba su son shi kenan ko kana cikin kungiyar kwallo in ka to in baka son shi banza nan mu kuma da muna son shi na muna yin shi fi sibidillahi bambanci da akwai kenan abdurrahman a matsayin ka na mai koyar da wasan kwallon kafa ya kuke ganin batun matasa ya suke yanzu haka idan an ka kwatanta shi da shekarun baya matasa masu buga kwallon kafa kwallo yanzu sana'a ce babba a da duk an ka ce kwallo za a cikin jaha jaha cikin kwalobobi Kama gwamnati ne kama prefecture haka a da su suke tallaha ma ekipopi su yi wasa na na jaha to yanzu kwallo ta huce na yanzu kwallo ta zama sana'a tun yanzu akwai da su basu aikin komi sai kwallo shi ne suke yi ana biyan su ga wata ga shekara ana zuwa musu albashi da komi da komi to shi ya kawo yanzu kamar yadda wannan abu kare hudi da kwallon da ake mutane ba da kansu ne kawai suke ba su damu da wani su samu an yi wasa an yi bulaguro an da a raba muku kuɗi da wani a'a yanzu kwallo da tashin ta ma matasa in sun ka shigo cikin ta akwai wanda sun gane ma'ayin ne sun gane latija sun gane suna horon ɗin su kaɗai ne don su yi kwallo tunda sun san da akwai eh, tana kawo arziki kama akwai samu cikin shi akwai samu cikin shi to waɗansu yaran da suka ba da kansu yanzu da suke yin ta koma da son ma'ahinansu su ba suna yi ne saboda suna gani a tele a wannan yake sa suna gani suna shi kuma ana cewa ne an saye shi idan ya je ya kwallo wani club haka miliyan kaza kaza kaza ana hudi suna kamar to sai a duka kamar a ce kai ma sai ka sa a ranka kai muhalki bari in ba da kai na kwallon nan wataƙila ne ma zuwa gaba na samu in na yi sa'a in shiga cikin tarihin samu cikin wannan kwallon tunda mu yanzu galgadin da muke ma yara cikin horon yara da muke yi mu ma muna ba su misali a kowane lokaci mu ce ku ɗauki misali kamar wan ga dan kwallo sai in ba da misali kamar na ga muna da mamman lawali da ake an kai san da zidan yanzu haka iraq yake balo can yake buga ma eh akwai cikin ekipkin da yake balo a iraq kamar muna nan muna eh, ina muna horon yara sai mu ce musu to ku diba ku ɗauki misalin shi shi yanzu biya gare shi shina da biya bai hana shi yana da matar shi yana da yan shi yana da gidan shi yana da komi yana da in lokacin kwallo yanzu lokacin hutu ne yanzu haka ma yana nan ga in lokacin kwallo tashi ya koma ta inda yake ya zama mai kamar sana'a kenan kenan ba dole ba sai an ja mu ce musu ba dole ne ba in kai kwallo ka tsaya wuri guda ba ka yi ta tanan gaya kadai amma in ka ba da kanka kai kuzari ka fita so ɗaya so biyu an ka gane ka kai ma kana ai samun sa'a ta zame ma sana'a babba inda zaka samu ka ɗauki kanka ka ɗauki iyalinka haka tallaha waɗansu ma. Adamu Amadu shin wani irin matsaloli ne kungin ƙwallon kafa na nan garin gaya suke fuskanta? Da kamar in an ka ɗauki abubakar su tun suna matasa har sun ka tsuha balo kawai sun ka ba ƙarfi sun ku buga ta ba dan wai sun san da cewa ba wai dan ana biyan su ba dan ana ɗaukan su a kai su wani wuri a'a sun buga dai ne akan mi akan a zan buga ka a ci garin gaya sun ka ba da kansu ba a ba su dala ba ba a ba su kare ba har sun ka suhuwa komai ba a ba su ba su iyaka eh, sai mu ce a turanci sun yi defender kin wai garin sun kare komai hausa kare martaban garin vala da karhin su yau duk wanda ya sha dan shi shekara bakwai ya sa shi sai i lokal ko zai hanje nan zuwa shekaru zai fito wani abu yau kwallo hakan gana ga zamanin ga duk yaro da kun ka gani ina ji da ya zo ya zo da niyya ya zama wani abu to me adda kwai kai da ka zo neman ka zama wani abu ka zo amma ba ka ba da kanka tun da kana jiran komi sai amma yau za ka gani yaro mu mun gane shi an yi wasu kwambaloli mun gane shi mun ce yana yi zo don ka zama wani abu amma in ya zo sai ya jira mu mu bashi kaza mu mu sai mai takalmi mu mu mai kaza a mai kaza a mai kaza kuma in ya samu shi shikenan sai shi shi iyallan shi to kaga wayannan duk abubuwa matsaloli ne da zamu ce a takaice kamar mi rishin gane mi a kwallon zamanin ga da muke ciki akwai wannan matsala da a gare mu nan wajen yaran mu na gaya tunda wasu wuri in ka tai wajen su ja maradi ja su nyame ja su zander yaro bai zama bai zo kwaye tambayi wanda muke koya mishi eh, ina son takalmi ina son kaza shi kokarin da ke yi a rike shi da cin club cin dan a gane shi a saye shi a tai da shi wani wuri tunda yau kwallo haka nan ne sana'a ne kana buga nan kana yi wani ya gane ka ne saye ka da gaya-gaya a saye ka ka tai doso doso nyame nyamai ka hita zuwa cila france itali babu inda ba a zuwa to wannan dai akwai shi cikin matsaloli na biyu yanzu cin da adda kwai ga wanda kowa na sa mai idanu shine national dandi nan ne mu muce kuma nan ne mun kasa san mi a cikin cikin balo yau duk mai club in babu ka abin head da club cin shine a turanci a ce ma ko to ina ji ba ta yiwa yau ba ya balo babu komi da an buga shi su su bukar sun yi shi babu komi ta yamma in an ce ma akwai competition kama akwai kwambala kama na jaha jaha su iyakarsu prefecture ko wani wuri a basu mota har kudin suna iya hidda su sai essence asa yau wannan mun huce lokacin nan yau yaro in ba kai ka bashi ma abincin shi ma da komi nashi bai ya zuwa mai buga maka kwallo ya dawo ba ta kuma babban abin da a gare mu nan muna da rashin tsari mun gaza zamna tare tun sama har kasa mu ce a'a duk dai mu duka mina na muke nan gayi ga abin da muke nan gayi ga abin da ya kamata mu yi kaga haɗin kan nan shi ma rashin shi shi ma yana cikin matsaloli wanda ke nan ga hana muna mun ga mu da hari mun ce muku eh, kwallon ga ya ci gaba kuma yana nan ga ci gaba amma abin da ke sa ya bunƙasa ya zama kuma yanda muke so wayan ga matsaloli uku ni kama a takaike tunda suna da yawa ina ji suna zan ina zana muku abubakar kamasi a matsayinka na tsohon dan wasan kwallon kafa ya kake ga yanzu yanayin kwallon kafa a nan gaya kwallon kafa da nace nan ga ganin shi gaya na hode shi kuma zan ƙara hodin shi yara na sun sa wani abu gaban suna kamar in ka ga yaro ka ce kai wanga yaro wallahi kana da talon kama cikin kwallo in an kama ma kana iya zama wani abu to in ka ciro shi ka matso shi kusan ka ka bashi kaɗan cin da ka sani cin da ba duk ba mutum ya sani ya ka ga shi na tambayan ko wani abu ko shi na ce maka ko kuma ka bashi yar lokacin da zai zo bai ba to wa'annan duka suna cikin matsalolin da akwai da bai sa kulob su samu abin da ake su. tunda ban ɓoye muku komi dinka da ka iya kwallo in ka da ladabi da biyayya bashi mutanen gabankan nan duk abin da suka ce ka tsaya ka ji musu to yawancin abin da yaran yanzu ba su kula shi dai ko ba su sa shi dai a su zance kamar ba su ba shi muhimmanci ba eh kullum in mu da su muna hira hakan ga yan ce musu su sa'an da suka samu mu nan ba mu samu sa'an nan ba tunda in mun samu sa'an da su suka samu in lokacin suna yanzu mu ce ba mu ce ba muna juye mai na maula muna nisa tunda mu fi sibidilla muka son shi muna tsaya mana buga shi fi in lokacin da muke buga takanni gudana in ya cire kana da ka na dimki ka tsaya ka dimka gida ka to kuma training in koci ya ce maka ka zo karhe hudu karhe uku da minti talatin kana kana jiran shi to yanzu ba haka nan na ba cinan ba shi yiwuwa a ce yara sun samu abin da suke so matsalolin ni dai da nigar kenan kamar yara gabaci su san su amma cikin zuciyarsu babu su abdurrahman akwai kungiyoyi daban-daban waɗanda kowane lokacin hutun makaranta kenan vacancy suna buga ƙwallon kafa a tsakanin su wanda kuke tema tgv shin waɗannan ƙwamɓalan nan da ake yi tsakanin matasan nan yana kawo wani taimako hakan ga zuwa ga uh, ƙwallon kafa a nan garin gaya ta kwalobobin gani ke da ko duk cikin unguwa unguwa suna zawa su yi in sun kai mu muna zuwa mu kowace kowane marice muna zuwa muna kallon su daga nan ka ake yi da wannan tjv kyona muna samu dan kwallo biyu uku da mun ka gani kamar suna yi muna a proshan club nan sun zo sai mu sasanta da su mu kawo su national dandi don mu musu lisansu mu sa cikin babban ekip ta garin gaya da an national dandi kamar yadda ya kwaɗi yara suna TGV mutum na ganin suna yi sun iya wani biyu suka zo aikin da ake na TGV kin da aikin da ake na cikin club national dandi aikin ba ɗaya ne ba an ce musu zo karhe ɗaya training su zo karhe uku training waɗansu ba sa iya kuma in suka zo shar cikin kamar ne aikin karhin aikin da ake yi nan ba kamar da ake cikin unguwa ne ba ba su iya wani bi amma allah da wannan kinshi a kowanne yaran da daga TGV in muka gane su sun ka zo ba su kuma suna zama su yi tunda suna da eh, cikin kan suna lissahin da tana cikin kwallon ga suna neman abinci don a samu a gane su sai su tsaya su huta a samu a gane su abin da zan kara cikin tgv tgv da ake muna son kococi na kwalobobin ba horo gare su ba kullum muna nan muna diba mu gani da kwalobokin national dandi tunda su su ga tambaya in akwai horo su ake gama su gaya mana a gaya mutane muna su a musu horo wannan antrenar na unguwa-unguwa na kulubobi na muna son su samu horo idan suka samu horo na training su ma kenan suna iya sa a samu eh, 'yan kwallo matasa na kwarai da za su zo su kama mu national dandi tunda yanzu balon ta zama ta ko'ina cikin duniya yanzu na mu sama iyaka muke iyaka biyu muna sama iyakar benin da ta nigeria in mun tashi mun yi ekipkin mu muna son mu huta ka ake fara shampiyona mun a kaga ta je ga duka da an kai kamar misali ba mu samu gola ba gardiyan na kwarai kenan mu ce bari mu leka wajen bangaren Nigeria ko bangaren Benin mu ko muna samu gola wanda za mu sha mu kawo mai takardu daidai yadda zai kamata ya yi balo kamar da na biya sai mu kawo shi ya yi tunda kowa yana yin shi duk ana yi cikin duniya amma yanzu da masu horon nan na unguwa unguwa in Allah da muka samu suna da horo ba ma mun je mun ba tun suna da matasa za su ba su horo za su koya musu kenan daga mun zo ta yi mu muna ganin fice gole na ekip kaza shina yi in mun same shi in an kawo mana shi national dandi gyara kaɗan ne za mu mai yana aya muna wasan da muke so cikin shekara. Amadu Adamu wannan ma'aikatar nan mai kula da sha'anin matasa da kuma irin wasannin kwallon kafa wanda ake ce ma Direction de la Jeunesse et des Sports akwai kokari ko kuma wani tallafi da kamar wannan ma'aikatar nan take ga kawowa a nan garin wa matasa da kuma a fannin wasannin kwallon kafa. Duk wanda dai wani sport zaka yi inda duk akwai wannan minister akwai representantin su akalla dole in baka yi hulda da su ba ina ji baka aike gaba yanda kace so tunda abin akwai administration akwai komi da komi nasu kenan duk abin da kace so in ba da su kun yi ba ka ina ji baiwa don nan ma a gaya eh, muna da director departamental eh, akwai également donc le directeur communal kamar na communicating duka su biyu antuka mu dai wajen fannin mu na football antuka dare da rana muna aiki tare da su kowane lokaci in mun ka gamu eh, suna gaya mu yadda ya kamata mu yi yadda ya kamata mu bari abin da kamata antuka suna kawo nasu gudunmuwa kwarai wajen a ce demand demand wannan duk antuka suna kama muna eh, gaskiya eh, suna da unhuwani kwarai abubakar a lokacin nan da da kuke buga kwallon kafa kamar ya ne kuke yi kuna tsarin kwambalar da kuke kana kuma wani irin tallafi ne haka kuke samu a da da kuke yi in egypt na tunar da ta yi da place za ta yi babu mota sai mun ta yi wajen prefe ko kuma lokacin ba ko meri ma babu ko environment ko inspection su ara mun mota mu sa kafiyon mu ta yi cikin mota guda za ka ga mazan mujiya wajen 25 duka mun shiga mun tafi in za a yi tunuwa da a nemi kamar matasa jiyar da su zo cikin equipe national tunuwa ma club cin su suke contribute su zo su yi organize tunuwa cin a da heka gan an yi tunuwa a ce premier shina da jika goma sha biyar in ya yawa premier shina da jika ashirin da biyar da jam na da jika goma aka akan a da aka nan lokacin mu amma yanzu na ga wallahi ta sake ba haka nan na ba a da kuna samun tallafi kamar na masu hannu da shuni hakan ga tallafi muna samu tunda lokacin na president da akwai shi yake da wanga relation da yawa da mutane tunda kwallo akwai wani abu ko baka da hannu da shuni kai amma in kana da mutane wanda suke da suna iya taimaka maka to a da wannan na a gare mu shi na dukansu sun san shi ya yi zama nan ga eh, kwansaya shi na abubakar bubajo tunda din abin da muka samu saboda shi mutane suna taimaka muna muna zuwa taimakon da muke samu dai nan a da akwai karin bayani da kake so ka yi gaskiya kamar an ce a yi bambancin abu bisa abu da kun ka tambaye shi ba su ma zama daya kamar yanzu kulobobin da addakwai a lokacin nan su ce kiran kansu da kansu su zo su zamna muna tgv kowa ya kawo kaza a yi kaza tsakanin su su bara mun yi kama in ce wani tgv da ke ke ma musa hassan bello premier edition e, musa hassan bello kin nan dan garin gaya ne da yake da abin hannun shi eh, ya gane mu yake yana so matasa hasuna zaman banza a zo aza tgv kin nan kowa ya ta yi shi daɗi ekip takwas ne suna mun ka hada ina shi ni wannan kwambala kuma allah ya sa ni na jagorance shi ban kawo inda nake rubuce-rubuce ba amma inda na kawo shi na san akalla in dai bai in ma bai kashe ba ya kashe fiye da miliyan biyu da dari shika dari a saman kwambala a kwambala parce que ekipcin nan takwas dabor sai da an ka ba kowa balo guda guda sai da an ka ba kowa riga da mayo guda guda hamma ana hawara kuma bayan ku zo ku ku kwallon ina ji ko ruwan shan ku an shi ya ɗaukan shi kuma an gamu bara an gamu an kai wasa an kai jin daɗi e ekipcin clubcin national dandi shi ma ya yi unhwani da wannan kwambala da an kai an samu jirka an samu kaya tare da mutanen nan kenan kun gani a lokacin su babu irin wannan mutane yan gari wanda ya haɗewa mai son abin ne amma shi aiki dai ya kawo shi garin ga tunda wannan mutum da ya cike ma bubkar sala ce mai di buba ya bar tarihi a gaya ya bari fa tunda dai ma'aikaci dai na gaya bayan ta shi ban san dai sai dai in wani cin gari na iya tuna mana da cewa a wani ma ya yi kamar irin shi ma'aikaci wanda an ka kawo da aiki da ya kawo shi bayan shi sai dai kamar akwai wayanda sun kai sun ka kwatanta sun ka rike kwalabcin sun kai komi surtu ga wanga zamani paske ga lokacin su ko bai baka dala kana soran shi in yace ka bari kana bari in yace ka yi kana yi me yanzu yaran yanzu dole sai da wani abu inda dai an kace muku team club to kamar yanda nijalaka yake ne kamar yanda snu yake ne kamar yanda radio farha yake ne same society sai da sai suwa ya kamata a yi cikin shi hawan da a ciki ma wanda ke aiki da shi su ma da kansu bayan an tsaye an sai suwa me ake samu riba riban nan ya kamata ya zo to yau haka nan ne club duka dukun ka gani haka ya kamata ya aikin su me dan dai son abin nan babu riba amma dai ana ta yi abu guda an riba shi in akwai shi umuwa ana cewa wani na nan gai kaza ana nan gai kaza kulabcin ya ci kaza paske yau cikin niger competition kaman hawa hawa uku dai ne mun da ke da akwai wanda cikin ma league regional wannan na karkara akwai wanda cikin ma league national wannan na kasa gaba ɗaya ne babban shine super league to club mu league national ya ce eh, ina ji Kware da gaske wayannan TGV da ake nan gayi shi ma yana nan ga unwani da shi paske yana sa mu gani mutane yana sa mu gani yara mun gode sosai da wannan karin bayanin da kai muna amadu adamu abdurrahman ba zai yi ba a yi zancen kamar wasan kwallon kafa ba kawo zancen kayan aiki ba shin ya ne yanayin kamar kayayyakin aiki yake a bangaren harkar bugun kwallon kafa na farko abin da ya kamata a samu hili tunda hili yana cikin kayan aikin kwallon ƙawa to yanzu hilin da muke amfani da shi hilin makaranta ne na lise ne da shi muke amfani don wannan hilin na makaranta ne saman shi muke amfani amma akwai hilin da an ka keɓe takanasa na na kwallon ƙawa na garin gaya to yana nan ana nan ana cikin gyaran shi in allah da an ka gyara za mu barin hilin hilin kwallo na na lise mu koma ta hilin mu kan nan mu yanda muke muna samun su eh, mashagoracin club kin kamar yanzu in season zai tashi su suke tambayar mu mi da mi da mi muke so na aiki sai mu rubuta musu duk abin da ya kamata a samu muna mu ba su mu ce ga kayan da muke so muke son mu yi ta ya mu aiki da su cikin waga season kin na ka su muke ma na list kin sai su je su su kawo muna nan ba mu da matsala na wurin yanzu matsalar da muke samu wani bi da su fannin wajen kwallo ne yanda kowa ya faɗi 'yan kwallo na yanzu kamar 'yan mata ne sai an yi kwalliya takalmi kayan dai suna da na 'yan kwallo don su suna bakin nasu kokari in aka sai guda ba a yin bai huce a yi wata ɗaya wata biyu ya lalace wani waye sai kaga ana iya samun matsala ɗan kwallo ya hasa training ko ya ce bai da laya ko bai wani abu an sun gane da mine ne sannan su kara mai amai sabo to su kuma wani bi gajiya suke tunda ana fara sezon wani bi dan kwallo sai ga an sayi mutum guda wajen takalmi ka uku hudu ba kamar da abubakar ya faɗi bane ce su lokacin su da kowa yana da musallan shi da wannan kai ga dumke takalmin ka kai ga zuwa yan kwallon yanzu ba haka ne ba kai sati guda wata guda takalmi ya lalace ko an dumke an kama yana cana an dumke ba su sai an nemi sabi don ka su ma suna cikin kayan aiki tunda yanzu balo da ana so ayi kwallo da kyawu na farko dan kwallo shi an same shi an nema mai takalma tunda takalman nan gaskiya su ne eh, kayan aikin hwarin dan kullu tunda su ba su nema mama kansu kamata a ce dan abin da suke samu wajen su mutum ya yi tunani ya sai mu kanshi takalmi ɗaya ka aje in wanga ya lalace in sa su kullum dai su dai suna na a musu ne yan kwallon yanzu Eh Ahmadu Adamu zan sake dawowa gare ku in kara yi muku wannan tambayar da na yi ma mm. Abdurrahman ɗazu eh, batun kayan aiki ne. Ya ne wani ƙarin bayani za ka iya mana game da yanayin kayan aiki na kwallon kafa a nan gaya? Tunda tare da shi muke aikin eh, ya hwari ya ce muku aiki kamar kayan aiki na hwarin hili ne eh, inda, inda muke nan gayi. ga inda hanka a kenan ga gyara inda za a koma kenan healing sai mu ce ana nan ana kokari a samu healing amma healing ma kullum yana gan shi healing eh, ya zama guda tilas ana iya aiki da shi amma yau ga ya huce inda za a ce ma hili guda gare mu na a ce na kirki wanda za a yi competition tunda abin da ba ce nan ga akwai abu da ke nan ga raga mu kaɗan kaman zura idanuwa ga kulabcin ma guda kama a ce nan cert gaske na doso region ne mu departement ne amma yau a ce doso na da club kaman eh, nawa hudu biyar shida a ce mu gai muna da guda ni da kaina ni abin nan yana nan ci mini rai kamata a ce mu mu shiga juna mu sasanta a ce yau gai muna da club biyu uku hudu kuma club cin nan biyu uku hudu inda don an ka iske su suna da hilin kansu hilin kuma hili ne wanda tabbacacce wanda vraiment an san da yana ya kamata eh, je ne sais pas eh, dans les normes comme on le dit eh haka nan ne ya kamata na daya kenan ka gani cikin kayan ki akwai hili sannan ya ce mi ya ce dan kwallo amma ni in ce kwallo kwallo ko yawa ce eh, team na da kwallo da biyu da uku wannan ina shi hodi suna dai ne kamata a ce yau in kana da club kwallo wanda kwallon ma da a cewa kwallon kafa ko ya zamanto abin in kana da juyar talatin kana da ɗayan kwallon na masu hoki talatin biyar su waɗannan kwallon da ake bugawa eh, so ka ce ku kwama yaro yau in an ce eh, na ɗauki yaro kamar misali ni mushe ne na zo sai i zan kwama yaro suna su talatin an ka bani addu'a guda in ce in koya musu bayyewa da arduwas guda ban iya kwama yaro talatin wani abu amma in an ka bani na ba ko ne da guda guda har rage ko da biyu tun da tana yiwa cikin yara akwai masu zahin karambanin kalle guda kaga ba sai an tsaya ba ina dauka da ina in ara mishi sannan in kenan kwallayen nan ma abu ne ya kamata cin kayan aikin kwallo su ma su zamanto a ce ina da juwar talatin ina da abin da ya omo kowa na da guda guda muna nan ga kwatanta da ne tun da bamu da hali wanda ke iya sa a ce wannan abubuwa duk ana yin su misali dimashi fase mun kai bilan eh, aikin da mun kai saison fase da mun ka diba takalmin da muke zance juwara eh, arba'in da biyu mun kama lisans lisans kaman takarda ne karti ne mai baka daman ka shiga kai kwallo cikin lisans kin nan arba'in da biyun nan 28 kaɗai mun ka iya aiki da su saura tun bayan bakin inda an ka musu lisan suke ma ba su dawo ba tun da ba su yamma aikin sun kai gudun su abin da sun kai tsayi sun ka tsaya da mun kai aikin su tun da mun ka hare har mun ka kare su 28 mun kai aiki da su cikin 28 kinga akwai 'yan kwallo 25 da mun kai aiki da su 25 kin na 'yan kwallo takalmi abin da mun ka sayi musu cikin wata biyar ko shida takalmi 72 su son duzu fayar abinda sun ka tashi takalmin nan gare mu 642,600 kama shi ma wai ba wai eh, exactement abin da mun kashe nawa a'a tun takalmin mun samu wanda mun saye jika goma sha biyu wasu jika goma sha ɗaya wasu jika tara sai mun ce to tun da ba mu tsaya mun kai lokacin nan cikin sauran takalmi da gaugawa mun saye su ba mu samu mun ka haɗa su wuri guda ba sai mun ka ɗauki a turanci wanda a ce ma furshat sai mun ka ɗauki mun ka ce to mu ɗauke su a duka tunda da muna da shi millan kawa su 72 ne ko sai mun kai lissafi kan shi ka tara tara sannan ne sun ka tashi 640 mil shida da arba'in da wani abu to kun gani to wannan takalmi kadai ne balo nawa sun kawo shi ku dai balo na yanzu na yanzu sai da kayan aiki babu kayan ba a iya samun kayan aiki kuma in babu halin sayan wannan abubuwa. Malam Abdurrahman kai muna bayani kaɗan a bisa kan yanayin wasan kwallon kafa na mata. Ya batun yake yanzu haka. Da eh, kikinan ta mata kuma ta ɗan yi kwana biyu tunda ko ba ta ta yi kamar shekara takwas haka. Ekip eh, kinan ta mata sun yi kwamfaloli da yawa tunda ekip eh, kin tana nan a 2022 vice champion national ekip kinan ta yi. final ma sun ka buga da guard national in 2022 don ka kun gani kenan ekip kenan sa'amu da muka samu ta mata duk jihar doso da ekip biyu ne ke da kwai akwai uku da za a ce akwai ta doso akwai ta dogon dutse da ta gaya national dandi ta doso a ta yi a ta yi sai ta watse muna nan sai rage ta gaya da ta dogon dutse arewa su ma suna nan to mai horon nasu ne an ka tada ya tashi ya koma nyamai da ya tashi kenan isu ma ekipkin sai ta rage ekipkin mu kaɗai ta gaya hmm, don ka kuma mun yi kwamfaloli da yadda maza ke bulaguro haka mun ka dinga yi da su ya mata na bara to bara mun yi sezon mai sezon kin bata kage ba an ka tsaida cikin kasa ma gaba ɗaya tun da su da kansu sun gani ke misali da in ana balon kwamfala gama masu ake sai a ce kamar yanzu a yi regroupement duka ekipofi na mata wanda sun kai kalife na jiha jiha a gamu nyamai ko a gamu doso sai a yi kwambalolin gaba daya cikin sati guda ko kwana goma sai a watsi to bara sai sun kace bar su yi kamar irin na ekipikin maza mun yi faza kamar mun yi wajen bulaguro mun fara yi an yi faza ale ba ma kage ba faza ale kin sai an ka tsaida tunda matsaloli an ka dinga samu ekipofi kamar muna ga 'yan matanmu da suke balo su goma sha biyar ne to su sha biyar ne muna mu ba da ta daina zuwa amma sauran ekipofi sai ya zama to kamar inda da misali kamar ekipa ta da ta wajen maraɗi ne ko da ta zandar ne sai mu ta so ya bulaguro a ce da 'yan mata shida ko takwas ko bakwai kenan aka dinga samun matsala wajen yawan bulaguran da ake tun da bai zama ɗaya da na 'yan maza mu dai nan national dandi ba mu samu matsalan nan ba har lokacin da aka tsaida sai an kamar ta fasa kin kuma an ka yi nan to yanzu ma ana ana kwamɓalolin ana yan mata suna jan suna yi yanzu mu tun da mu kaɗai ne na jihar doso kenan yarar da za a kira regroupement ekip kinmu da za ta representan kin region kin doso malam abubakar wani irin kaman jan hankali ne za ka iya yi wa matasa na yanzu a matsayinka na wanda ya zama bugan kwallon kafa a da allah ya sa an ciro su su to su buga ma ekip club ko national dandi kwallo su tsaya su yi shi fisibillahi wata rana eh, cikin shi za su ki eh, eh, bayan shi ina so kuma in kara da wangacinku bacinku mu ancien joueur na national dandi mun yi tsari don mu taimaka ma ko mu kama ma club de national da di tsarin nan da muka yi shi na yau da saye ma muka yi assemblée general muka sa biro eh, biro mu da muka sa bititinmu ba don wani abu na ba don kawai mu kama ma balo na national dandi da tashi tunda mun yi zama cikin shi mun san matsala da akwai cikin shi don shi muka sa wanga ƙungiyar kenan aca da wanga suna nan sun yi kenan mu muna nan tsohin 'yan kwallo na tuna ka ce magani da tsohon zuma kan yi in allah ya sa suna zo na abu ko wani matsala ko na abu in ka ɗauka su bala su turibo su siso suwa sun yi lokacinsu sun wuce lokacin nan su fanfana suka do eh, fanfana anti eh, eh, anti madu garba jewa suna nan in ma ka gan su ka ce ko ba ba su taba rubuga ba a sai tsohon yan kwallo na yan national dandi to matsayi wannan ma shi ma na cikin matsayin da ya sa muka sa wanga kungiya mu diga taruwa muna buga yara su ce a ashe wanga tsohon yan kwallo na ce nan wannan ma shi da sa yaro ya su to abinda ya sa muka sa kungiya kenan Adamu Amadu ko menene abin da kungiyar take bukata domin kungiyar ta ƙara ƙarfi da kyau? Kungiyar abin da take bukata kwarai kuma ya san yanzu zama duniyar ga inda abin yi ne kuma tsari za ka yi kamar na enterprise kamar na society abin da kungiya ke son na hwari shine kuɗi in babu kuɗi babu enterprise in babu kuɗi babu club na biyu kungiya na so haɗin kai in eh, an inda duk akwai haɗin kai to ina shi babu abin daga iya sa a ce mutane su rasa ci gaba kuma ko a samu wasu abubuwa ga kuɗin ga haɗin kai ina shi babu abin da ke iya sa a dace a rasa cin gaba kun gane ko eh, sannan yara suna ji kuma suna ƙara jiya da cewa shi ƙwallo abu biyu na ha ka so abin in ka abin ka hankali in ka hankali ka saurara abin da ake ma ina shi in dai yara sun ka saurara wanga zancen da abubakar yi ina ji abinmu na ci gaba tare da yara na biyu za mu kai godiyanmu gaskiya ga duk wanda tous les anciens joueurs wanga na national dandi da sun samu wanga ide na kawo wanga biro dan dai a kama national dandi gaskiya sai mu ce babu abin murna babu abin da ya kai ni da yau bala shekaran jiya mun gamu ya gaye shi ya zo yau ya gaye shi na ce gaskiya abubuwan sai mu ce ma emission mu da ci na ga ma na neman ci gaban kwallo bakin nan sai in ce ma kwallon gaba da ya ci gaba tunda yanzu kowa ya gane mi ake so mi ina ya kamata mu sa kai kenan mun fara sa kai ina ji nan da shekara rana wata yau mun ka gamu nan abubuwan da za mu kara baku na endis endis na cin gaba za ku iske da cewa abubuwan sun ci gaba. Abdurrahman kahin muke rufe wannan shirin namu shin wani irin ci gaba ne kake ga kungiyar za ta samu a nan gaba kai lig national in ba mu iya huciya mu tsaya lig national tunda duk kwambalar da kake yanzu a niger inda na balo ne ya kwambalar da za ka yin ta ne za ka yi da a san da club kin ku tana nan club ku tana nan shine sai in kuna lig national ko super league tunda kwambalar jaha jaha tsakanin ku ne ba a ma sanin da zaman ku tunda a da an ce national sai a ce national dandi sai ka ji mutane na tambaya ekip kin wani wuri ce ekip kin wani gari ne sai ka ji an ce ta doso ce ana ce ta doso ce an ce ta doso sai mu ce musu eh ta doso ce amma gaya to ba kuna ji ana gaya ba to ta gaya ce wannan vraiment karuwa ce da garin gaya samu tunda sunan garin gaya ya fito cikin mu kenan an sa akwai ekip kin mu abin da nake so kuma in ƙara jan hankali tunda mu eh, 'yan horo 'yan horon kwallo ne mu masu ba da horo ne mu horo ne aikinmu duka entrenar da suke cikin garin gaya ni ba koya musu zan yi ba muna da hanyar da za mu bi su samu horo zan ƙara maimaita tun ina cikin jawabi na na yi kiran nan tun ina son su samu horo tun da aiki ga mutum ɗaya mutum biyu ya yi kaɗan cikin wasa wasan ƙwallo tun za a ɗauka kamar misali kamar da za a ce wanda yake da horo haka akwai su amma kamar wanda yake national ne na aiki kamar ni ne to ina son a ce an samu horo ga duk masu koya wasanni cikin ekipe ekipe na unguwa unguwa tunda in mun ka zama kamar mu hudu mu biyar mu shida zuwa mu bakwai muna kewaye da national dandi kenan kullu national dandi karin da an san da ita sai dai ya karu tunda tunanin mutum ɗaya mutum biyu baya isa haraka wasan kwallo sai da staff haka ake kuma wannan staff kin kamar rukunin mutanen wanda ya kamata a samu ko ba a samu a gurgushi a kaɗan ya kamata a ci akwai mutum bakwai da za su dinga tunani kowane wasa ko wani koro ko wani menene za a yi za a samu a ci gaba haka ne kamar. Mun gode sosai da Abdurrahman Garba Sulai eh, mai ba da horo a cikin kungiyar eh, National ta kwallon kafa kenan da kuma Ahmadu Adamu wanda yake mamba ne a cikin wannan kungiyar ta National Dandi. Kana kuma akwai Abubakar Kamasi wanda shi ma tsohon dan kungiyar kwallon kafa ne a nan garin gaya da ni ramatu isa wanke da muka tattaru muka kawo muku wannan muhawarar ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu